والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أما بعد إنواء مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina roƙon Allah yadda ya tara mu a wannan ɗaki na shi ya tara mu haka fi jannatin wa nahar cikin gidan rahama ba tare da azaba ba ko hisabi cikin rahamar Allah da kyautan shi da iyawar shi Allah ka sanya mu cikin bayinka na gari waɗanda azumin su ka karɓa musu tsayar bal'alamin Allah ka tsare mana duk abin da ke damun mu duniyar mu da kuma lafiyar mu yau rana ce ta wato a goma sha biyar ga watan ramadan a gara an kai rabi kenan shekara 1444 kuma cikin baka shida yau ga watan hudu a 2023 ina tambayo mu wa alaikum salam rahmatullahi wa barakatuh to innamal a'malu binniya dukkanin ayyuka niyya ita ce alƙalin su da zaran an ce an ga jinjirin watan ramadan da zaran an ce an ga jaririn wata to ai duk musulmi sai ka ga shiga cikin wani irin shiri na musamman wani kintsi wani tanadi to wannan shine niyya din zuciyarka ta hararo a ah, to gobe haka bazan ci abinci wannan shine niyya din masu ganin wai sai ka ce Allahumma inni nawaitu an asuma ramadana salasina yau wannan ba wanda ya kai haka a gashin gaskiya ma furta niyya da baka bid'a ne abinda zuciyarka ta kudurta shake cewa niyya yanzu misali wace sallah ce a gaban mu zuwa anjima niyya ke ba wanda ke tunanin sallah ta gaba magariba ce abin nan ba magariba ba ce sai mun yi turku mai sallar lisha an gani ko yanzu bayan azumin ramadan ɗaya daga cikin shika-shikan musulunci wannan ne kuma za a je a yi haka abu yake ne ya ke na misali ka gane tsoraka ba wai sai lokacin da abin ya zo za ka ce allahumma inni na wai ta kaza kaza lalala duk cikin ayyuka ba a ce ka furta niyya ba ibadar da kawai ita ce dole sai ka faɗi niyya shine aikin hajji a aikin hajji dole ka furta niyya ka ce Allahumma labbaika hajjan in ifradi zaka yi ko Allahumma labbaika hajjan wa umra idan qirani ne ko Allahumma labbaika umratan mutamatti'an bi ila al-hajj idan zaka yi tamattu'i ne saboda wannan shine niyya dai kenan na biyu da zaran an ce an ga jinjirin watan Ramadan ai kana hangen wata ne sukutun da guda watan nan kuma ko dai kwana 30 ne ko dai kwana ashirin da nawa ne da tara to masu ganin cewa a ah, kullum dare sai kai niyya wannan wahalar da kai ne saboda idan ka tafi akan cewa kullum sai kai niyya to wata rana ka iya mintuwa tunda kuma ka manta kenan baka da azumi me yasa ba za ka yi makan kawai sauki ba ka hango watan kawai gaba daya in an baka ikon yi shikenan mutuwa ta zo Allah da ya gani ka misali saboda wannan shine abinda ake nufi da niyya wajen azumin watan Ramadan Allah ya karba mana ya sa mun dace wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mura ka ba da misali da irin su mashako da yawan tari waɗannan sukan janyo ƙwarai yawo ko majina mata dinga gangarowa a dalilin wannan rashin lafiya to shi azumi ai abin da ya shiga daga waje ke bata shi ba na ciki da ya fito ba to raka idan a dalilin wannan yawo na taruwa ko abin da shi ne ka kakaro ka tofar idan ɗaya daga ciki ya gutsuro ya rabu ya koma ciki to ba cewa azumin ka ya ɓaci in dai ba da niyya kai ba Allah ta na fahimci da karfi wallahu a'lam wa السلام ورحمة wa mutumin da mazi ya fito mai da watan azumi azumin shi bai baci ba sai dai ya danganta ga ta yaya mazi ya fito idan abu ne wanda yake haramtacce dinga yin misali kallo yana kallon mace ko kallon hoto ko tattaunawa ta batsa ko ya zurfafa tunani kan sha'anin jima'i matashi ga sha'awa tana dukan shi sai kai ga mazi gaskiya fitan mazi ba ba ta cikin abin da ne na sani sai dai istighfar ya tuba kan abin da kuma dole a kiyaye mun faɗa mun ce ibadoji guda shida mutum ya kamata ya tsare domin kare azumin su mun yi wannan magana je ko daga ciki mun ce in kana son azumin ka ya tsira to ka tsare idanu gabarin kallon ba daidai ba ka tsara zuciya ga barin zurfafa tunani kan abin da ya shafi alaka tsakanin mace da namiji ka tsara kunne ga barin jin abin da bai kamata ba ka tsara hannu ga barin kai shi ga abin da ba naka bane wala haka ka tsara kafa ga barin tattaki zuwa inda bai kamata ɗaya na biyu ka tsara wato sallar tarawih saka ci da shi ita wannan sallah din na uku sannan ka tsara karatun qur'ani musamman a wannan lokaci na hudu ka tsara ciyar da dukiyarka abinci ga mai azumi daidai iyawarka na hudu sada zumunta ko na biyar da sauransu misali don haka abin da ya kamata kiran Allah ya samu dace amin Thank you. ito wato annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka ambace shi yi mai salati fa dole dan a wata ruwaya yace Allah wadan shi suka ce amin yace Allah wadan shi amin haka uku suka ce wane ne yace duk mutumin da Ramadan zai tsaya har Ramadan ya wuce da yi abin kirkin da Allah zai kalle shi yi mai afwa hmm? na biyu da wanda zai tadda iyayen shi shekaru sun kai gare su bai musu da'ad da za su yi murna da farin ciki har Allah ya kalle shi ya maraba da shi ba iyaye kai mu kasa musu da'a na uku ya ce da wanda za a kira ne neman salati ba inna allaha wa mala'ikata wa yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wasallimu taslima da haka idan a wajen irin wannan mutum aka kira manzala ya yi salati to shi kenan ya yi wasu na ganin cewa salatin sai dai kai a ɓoye ba za ka faɗa a fili ba har da haka masu ke ganin idan aya ta ce muhammadu rasulullah a sallah wasu suna ganin mu za mu yi salati wasu suna ganin ba za a yi ba wanda ya yi daidai saboda zahirin wancan na sun hadisi ne to haka shi ma anan ka yi salatin ah, tunda muhallin salati ne amma tsoron addu'a kuma sai ka ce amin an fahimta wallahu a'lam wa bi hittofi khalas wani ya tambaya yi tambaya cewa malam an zo neman aure sai aka nemi na ba da shaida kan shi wanda zai aure yarinyar nan kuma ni na san ba mutum kirki ba yanzu in na gaya ma iyayenta wanin nan da ke neman yarku. gaskiya mutumin banza ne shin wannan riba ne riba ce ba riba ba ce ba riba ba ce dalili hadisi ya tabbata cikin sunan abi dawuda hadisin fatimatu bintu qais mijinta ya sake ta saki uku wanda yake babu babu raji'i kenan saki wanda yake babu komai kuma yayi tafiya ne sai sake ta to sai turo mata da kamar ka ce mudo ɗaya na sha'ir alkama ta ce wannan ɗin za ku ba ne sai manzan ya ce to ai ke baki da haƙi na komai ba a kan shi ne sake uku ta ce ba ni da haƙi ina matan mutu to ya sake ki sake uku ai ta ce mu je gun annabi suka je annabi ce kwarai baki da wani haƙi ne ciyar da ke wa mijinki ba ne kuma saboda falata hillu lahu min ba'du hatta tanki hazaujan gaira ko ba ta ba in saki ya kai uku to mace ba ta halatta ga mutum hatta tanki hazaujan gairahu fa in tallaqaha fala junaha alayhi ma an yataraja in zanna an yuqima hududallah tayyib yace je ki zauna a gida kaza ki yi idda tana cikin zama sai mutum biyu suka zo neman ta da aure da muawiya ɗan abu sufyan da kuma abu jihar ta ce ya rasulallah da wani da wani sun zo neman aure na me za ka ce to shi mu'awiya gaskiya ba shi da kuɗi matsolo ne tsolo shi ne tsolo a cikin hadisi shi kuma abu in ya ɗaga sanda ya fara kirɓar mace to baya sauke sandan shi a tsakin duka ko suka ce abinda ake nufi in yasa sa sanda kawai mai yawan tafiye-tafiye ne to sai malami suka ce ah to kaga anan anasarsu ya ba da labari ne don ya gaya mata ki yi zaɓin da kika ga za ki zaɓa ko dai ki zaɓi wanda yake ba shi da abin hannu ko ki zaɓi wanda yake mai yawan duka ashe bayyana hali na wani mutum don fahimtar da wanda zai hulɗa da shi don kada ya cutu ba riba ba shi ne amsa kai ne tambaya sannan bari ma na ƙara maka ai an ce riba a wuri shida ba riba ba ƙwarai riba riba riba a wuri shida ba riba ba ce an faɗe su a waka ya ce alƙarfi laisa bi ribatin fi sittatin mutazallimin ومؤرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر مداشدا سوكا متاني أولي شد باغيبا بدي farko mutazallimin complainant mutum mai kara yalabai alkali wani fa ya zalunce ni wani nan ya ce to kaga da kake to ya zalunce ka ai sukan shi kake ai ito eh amma na faɗa ne saboda ƙwatan haƙƙi na wannan sukan da kake yi don ka yi bayani a fahimci zalunce ka wannan sukan ba riba ne shi ne mutan zalunce ne ke na biyu wato wa mu'arrifin mai kwatance kwatance ba riba ba ne ka ce mutumin nan mai ido ɗayan nan mai ɗinge sawan nan kaga ai tana faɗin aibin jiki amma ba riba ba ne manufarka don a fahimci wa kake ne sai dai idan kai kana nufin ka sauke shi da dala jaba mai mai dinge saka fa kawai to kaga nan ya zama suka amma mu'arrif ba su ba na uku wa muhazzirin da mai gargadi shine wannan misali kana son kai kasuwanci wani eh to gaskiya an yi kasuwanci da shi ya gudu da kudin mutane karka ce ban gaya maka shine muhazzir ke na uku ala na hudu wato wale muzhirin fiskan da mutumin da yake sabon Allah baya jin kunyar kowa to ai ba shi da rigar mutunci sai ka ce wani mai sabon nan lalataccen nan tunda ya keta ma kan shi rigar mutunci kenan a keta take ai babu laifi ka ce wani fasikin nan mashayin ta bana dan giyan nan a domin ai ya kamata ka ji kunyar mutane da wani ne ne ban boye Allah ba zan boye mutane wannan alamar shakkiyanci sai dole ka boye mutane saboda mutane bayan Allah ne ko ba ta ba sauraka duk wanda yake keta alfarman ubangiji sako don ka ambace shi da wannan shi ya tona maka shi a shi ne na hudu kenan na biyar saboda mu shiga tafsirin mu na biyar wa mustaftin da mai neman fatawa karu kala ana neman fatawa ne ni ne nake da aboki ta ka ka shigo da sunan mutu ko ba ka ba na ba shi rance na'am ko mun yi zai biya ne bayan wata daya kuma yana da hali ya ƙi biya ne magana ce malakar ka da ne ne matsayin kaga wannan da siga neman fatawa kake yi amma kuma ka ɗansa soke shi wannan ba kai ba wace sai dai kai idan manufar ka ne na shida da mutumin da zai zo ya labarta ma jami'an tsaro gida kaza ana harkar neman mata gida kaza ana caca kage kama da aikin ss ko to ba laifi ba ne domin in wuri an koya ana barna da ta'asa musamman rijalul shizba hmm? a gaya musu to waɗannan na faɗe su ne saboda alaƙa da tambayar da ta zo in ba ka ba tambayar da shi ya karanta kun ji su ko da na gaya ma kwanaki wani ya ce ba ka ɗaga murya ba su ne ko ka ɗaga yawa to kun ji su kenan ko yawa guda shida alqadhu laysa bi ghibatin fi sittatin mutazallimin wa mu'arrifin wa muhazzir wa limudhhir fisqan wa mustaftin wa man talaba al-i'anata fi izalati munkari iqra أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سماعون للكذب أكالون للسحر فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرف عنهم وإن تعرف عنهم فلن شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين آية 40 ديو كان ديدي أتكلم من سورة ميلمبا بسورة المائدة Allah ce samma'un su waɗannan yahudawan masu yawai ta saurare ne lilkazibi ga ƙarya ba wannan kaɗai ba a ka sau masu yawancin afsar mai sau haram shi ne sau hmm. a hadisi kullu lahamin na bata bisur dun naman da dun naman jiki da ya ɓuɓɓugo ya tofo saboda cin haram to gara wuta da nama ne a'udhu billah shine asr to Allah ce yahuda wannan masu ma Allah ta waye daga cikin sufofin su masu yawan tsarin ƙarya ne masu yawan cin haramun ne fa in ja'uka in sun zo gare ka ya rasulullah hukum bainahum kai hukunci gare su ma ka yanke musu hukunci aw a'rid anhum ko kawai da kai kai fitali da su kawai tunda za su zo jin hukuncin ne wani lokaci ba don Allah ba don in hukuncin ya musu daɗi su ɗauka in bai musu ba su yi watsi da shi na'am wa in ba an homi in ka kauda kai gabarin su falan shi'a ba za su cutar da kai da komai ba wa in hakamta in kuma kai musu hukunci fahkum bainahum bil qist inna ya yuhibbul muqsit kai musu hukunci da adalci hmm? saboda Allah na son al-muqsitin masu adalci an ce masu adalci na karkashin mimbarin haske ran tashin kiyama menene adalci ne komai ka kai shi mahallin shi ka tara kana da aboki tun yaran ta kuke abota da shi kuma kai alkali ne rigima ta kai aka kawo karan abokinka kotunka wannan karka kalli alaƙar abota sam ka kalli ina gaskiya take kawai in ba za ka kace to kar ku wannan ƙarar nan ku kai kotu ba na tsoron kan na karkata in ku ba haka ba dole ka tsaye da gaskiya al'imamu ali bin al-madini malamin imamu al-bukhari ne wanda aka ce da kai malamin bukhari ya kamata ka kalle shi ba hmm? ibn al-madini har imam bukhari ke cewa ni ban taɓa raina kaina a gaban wani malami don ilimin shi ba sai da na samu kaina gaban ibn al-madi shirkashi ya ce na nafsi ka mastasghartu inda alibin al-madi kaga ya kai raya. malami ne na hadisi wato gangaran a wannan fagen su sai mutane suka ce ga mata malam suka tambayi ibn madini muna son mu ruwaito hadisin manzon Allah daga babanka akrar kallah me zaka ce sai sun koyar da kai shuru ishe ku je ku tambayi wani game da mahaifi sai suka ce iyyaka nas'al kai muke so ka ba mu labari sai ce inna Allah huwa al-haq wa yuhibbu al-haq abi kaji fa yace Allah ai shine al-haqqu kuma Allah yana son haqqu ubana da ya haife ni ne rauni ne kar ku roto hadisi annabi da gare shi a nan kaga mai bibita ya fifita tsorar gaskiya akan matsayin mahaifin shi ke shine wa idza qultum fa'dilu walau kana ka gani practical translation na ma'ana aya to shi shine misalin adalci da haka ne suka ce ɗa bai kamata ya ba da shaidan uban shi a kotu ba don zai karkata miji ba zai ba da shaidan matanshi a kotu misali saboda ana tunanin karkata a raftun saraka Allah ta'ala ya ce an sura sallama in ka yi hukunci tsakanin suka yi hukunci bilkif saboda mai inna Allah yuhibbul muqsadin aya ta gaba وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله أه؟ فتايا نين يعني شين وكيف da ƙaƙa da wani dalili da wani azancin ma yi za su zuwa nan kamar ka zama alƙalin siyar rasulullah da wani dalili yi hakimu na ka za su zo ka zama alƙalinsu hmm? wa inda kuma taurat alhali ga a taura a hannunsu wani annabi aka ba a taura ya jama'a wa aka ba a taura nabi musa wa aka ba injila wa aka ba azzabur to yau babu su a yanda aka faukar da su an canza su inda za ka ɗauko bible tsohon alkawari wanda ke da littattafai guda biyar suna kiransu pentateuch genesis exodus leviticus numbers deuteronomy ko kuma da hausa wato farawa haka suke faɗa da fitowa da kubuwar shari'a na'am da lawiyawa da kuma ainihin lissafi waɗannan wai ana kiran so wai the five book of moses amma bincike ya tabbatar ba haka ba saboda cikin littafi na hudu da suke kira deuteronomy a wata saura sai suka ce annabi musa ya rasu a wani gari da ake kira muaf shi rubuta littafin ba yana fa kabari amma yana ba da labarin ya rasu ko bu gane ba ne yadda ka je ka karanta ya kana karanta misali don mu ɗaliban comparative religion zaman mu a kudu ya sa dole mun koyi wannan abu da nan za ka yi jihadin in ka san ƙorani bai san ƙorani ba to dole ta sa du'a to kullum kana zo na gida sabon ƙasa ma kofa mun zo mu gaya maka littafin Allah ina musulmin ko to sai zama dole kuma dole sai ta yi mana amfani sai mutum ya zo in ya tafi da sake zuwa su ce zan dawo gobe goben na har yau ina kira gare ku matasa ko koyi duk abin da za ku yi amfani da shi wajen iyar da saƙon musulunci rigima ba ta ka ce fada ba ta mai abin faɗa baya fada faɗa in fada ba ta kawo fada walhatu in kuntum mutanen annabi ibrahim sallallahu alaihi wasallam da ya kai su kasa a dalili mai suka ce harrikuhu wansuru alihatakum in kuntum fa'il ku kona shi shi ya kawo nasi su zun kawo naushi araftum saraka a taura Allah ta'ala ce da ƙaƙa za su mai da kai alƙali neman hukunci wa indahum alhali tare da su ga a taura yana taura ta kyau Allah ce ƙul bit taurati fatluha in kuntum zalim hmm? babu ita an canza shi samu mu musulmi dole mu dinga magana akan wadda Tawada ya ambace su in za ka kawo a taura ta asali wadda aka ba annabi musa sai ka ga bayanin mazan allah a ciki dole ne ko yanzu ma je ka karanta littafin deuteronomy za ka samu labarin ciki haka in za ka ɗauko linjila wadda aka ba annabi isa ba wanda suka cancanza ba za ka samu فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا بثمن قليل هكا الله يجي عذابا تتبت ga wanda ke rubuta littafi da hannunsu sai littafin Allah to shikenan nan a tauran da Allah ke nufi ta asali wacce aka ba annabin Allah Musa Allah ta'ala ce ne fiye hukumullah a taura akwai hukuncin Allah a taura akwai hukuncin haramta sai da giya akwai hukuncin yanke hannun barawa kwarai kuwa duk abin da ka da amma sai suka canza suka ce yesu a yazo ya ɗauke mana bin dokoki saboda galatiyawa uku sha uku galatians 3:13 ta wani dole musulmi ya sani da yana daga cikin abin da za ka rike a matsayin kayan jihadi yaƙi na nufin yaƙi ta hanyar ilimi da ilmantar da al'umma wanda zai gane ga wanda zai gane ba bayan da ka yana da shi shirya a hannun Allah take Allah ka ƙara mana shirya arafton sun mai tawallona min ba da sannan a taura na da hukunce-hukuncen Allah a ciki amma ya tawalla sai su juya baya min ba da zalika kai wa ma'ula'ika bil mu'min waɗannan ba mummune ba ne kenan wanda zai ga hujja ga dalili ga nasi karara ya juya baya to Allah ya kore imani gaba da to ko musulmi ne a ce Allah ya ce ka dinga kawo tawili ka dinga wani gyare-gyare ga nasi karara dalili ya tabbata daga Allah sai son zuciya zo shi yasa imani da kake ji yana kore maka son zuciya imani kan sa ka yadda abin nan daga mai duka ne kuma ka sallama kuma sai haskaka maka hanya a dalilin imani to sai ka samu tarafi sai a kai ka wato wani matsayi sama da a ce musulmi kawai wato farar Allah ka haɓaka imanin aya ta gaba إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور نعم يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار والأحباب بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون آية kenan a cikin إكينا أشكم وانا سورة تبير الله يتي إنا أنزلنا التوراة فيها هدى نور lalle mun saukar da taura fiha a cikin tauran nan fa hudan akwai shirya wa nur da haske idan Allah ya kira qur'ani haske wani irin haske kake fahimta haske na ganin ido irin wannan fau ko haske na ma'ana haske na ma'ana haske na ma'ana ƙur'ani kan haska kawo momini hanya shi ne tsarin mulkin shi shi ne dokan shi ya za a yi kaza ƙur'ani ya ce kaza ya za a raba wato zakka ya za a raba rangado ba ka da ishkali in ka san littafi kenan kaga haske ne in ba haka ba sai ka zauna cikin duhu zalikal kitabu la raiba fi hudan lil to Allah ta'ala ce mun saukar mun saukar da ataura a cikin ta akwai akwai shari'a da haske yahkumu biha annabiyun alladhina aslamu lilladhina hadu da wannan attauran ne annabawa shekaru aru aru suke ta hukunci kaga tun daga zuwan annabi Musa alaihi salam annabawan da ke wurin har zuwa annabi Isa ba saukar da wani littafi ba to annabawan da ke cikin wani bracket na lokaci wani littafi suke amfani shi a kaura a fahimtum shi sa Allah yake cewa wanda wato annabawa ke hukunci shine kundin su suna kinsa mosaic law al musawiya dokoki na annabi Musa na'am Allah ta'ala ce akwai haske kafin linjila kafin qur'ani kuma duk ya shafi hukuncinsu shi ne wa muhaiminan alai ne monitor dinsu gaba ɗaya ne jagoransu musun ƙur'ani musun waɗannan ne, ƙwarai da gaske haka ja'in ja da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ja'in ja da dukkanin annabawa ne haka ma a musulunci duk wanda ya musun wani annabi ɗaya to ya yi musun annabcin zalla shi ya samu a addininmu لا نفرق بين أحد من رسوله عرفتم؟ طيب ذاك يعني الله تعالى من سوكد التورة أتكنت واتو أينهين shirya da wato haske annabawan da suka riga suka mika waya ga Allah da ita suke hukunci suna hukunci lillazina hadu ga waɗanda suka ce sun koma zuwa ga Allah almajiransu to kai a taurata ce kaza hukuncin Allah shi ne kaza shi ne suna musu hukuncinsu war rabbaniyun haka kuma rabbaniya su ne rabbai wani ne rabbai rabbai malaman synagogue malaman yahudawa kenan akan ce rabbai wani misali a raftun sannan kuma wal ahbar da kuma monks suwaye monks malaman coci waɗanda suke kan hanya suka ɗauko daga karantawar taura amma daga baya da bulus ya zo sai canza addinin annabi isa ya mai da shi wani abu daban ya ce annabi isa ɗan allah ne ai akwai allah ɗa akwai allah uba akwai allah ruhu mai tsarki wanda kai kafin bishir ne ba haka ba ne shekaru da daɗewa wajen 1988 na taso daga port harcourt zan zo gida kano a lokacin kuna ji na ku ji saboda experience abu ne muhimmi a rayuwa sai wani pastor sai miƙi a bus irin motocin na igbo luxury bus irin su tun zama na su cd ibere ba ko sun cd ibere irin su new tarzan ba na yanzu da yawan shalgar so ezan ezan wa adana kwanan nan ne cd ibere malam sun daɗe sai ya miƙe ya fara wa'azi sun san ƙaramin aikin su ta wa'azi a mota kuma lokaci sai an kalle ka musulmi sai a fara wa'azin ana kuma kallon ka to kai fasto a garin yaya sai ya gani ko sai tun karo da na ce masha Allah sai ce ga wannan takarda yana kira na zuwa kiristanci kuma shi ya yi imani da Allah ɗa Allah uba Allah ruhu mai tsarki kuma Allah ce karku ce uku wala ta ƙolo salasa in ta ho khairar lakon ƙorani ne Ya ce to fasto tun da baka ba ne zan tambaye ka ya ce kwanar sure at daidai kusa da lafiyan bari bari tun ma kafin su yi wannan jiya su ya gota daga plateau Ya ce to zubarin tambaye ka yanzu kai ka yi imani da trinity a ƙidar allah uku ce ƙwarai ko na ce to me yake ina so sani E, akwai allah ɗa na da isa ke akwai allah uba allah kenan kan shi akwai allah ruhu amma duk ukun nan abu ɗaya ne ya ce kamar ya a duk lissafin duniya ɗaya ga ɗaya ga ɗaya nawa ne sai ce daga ai ba ka da ruhu ne ba za ka gane ba kai kana da ruhu ka koshi da ruhu ko to wayar da mu tun da dama ai za ka je gun mara ruhun ne ka wayar da kan shi sai ka wayar da kai na ya yi diɓi-diɓi na shekara ga ɗaya yanzu kana da allah ɗaya amma na da ɓangarori guda uku na ce da shi an taɓa samun lokacin da allan da kake bauta masa ya zama gurgun yana limfin yana dinga sa ya ce ya yi haka nace ni ma haka nace ai tambayin ka ne ce to amma allan nan da ke da bangare uku ba kun ce an kashe annabi isa ba don ya da jini a shekaga kaga bangare ɗaya na allah uku an kashe an kasa rama allah bangaren shi ɗaya ke da na ce haka ne a shi an taɓa samun lokacin da allan da kake bauta mai ya zama gurgu saboda bangaren ɗa an kashe shi ba ka suka ce ba to ya aka yi haka a shi allanka ya taɓa ko da na minti ɗaya ne ke sai shi wai kai lauya ne kai na ce ba maganin lauya ba is common sense tun daga wannan lokacin da muka rabu kuyi lissafi 88 zuwa shekara mata ba labarin shi ba zance fabuhitar da zai kafar to a lokacin da ake so a nuna gaskiya ba ka da dalili kai faɗa gaga mutum yana dogmatic to ba shi da dalili cikin ruwan sanyi za ka rusa ƙarya Allah ka sa su gane gaskiya mu ma Allah ka sa mu ƙarar ko da gaskiya din don ba wanda kafi duk mutum da ka sani halittar Allah ne sai dai fatan mu duk mu gane gaskiya mu gudu tare mu tsira tare na fata an gane ko saboda haka waɗanda suke hukunci da attaura annabawa wanda suka miƙa wuya ga Allah da kuma waɗanda suka ce su yahuda kuma ainihin wato malaman coci suna rabbaniyu a malaman abinan nan wato wurin ibadan yahudawa kenan da kuma al'ahbar su ne malaman coci masu suna hukunci da abin da aka ba su kiwon shi yawa wato menene ma'amuta ilimi suka ce Allah bai lamunce kare a taura da linjila ba waɗanda aka ba su kiwonsu su ne waɗannan malaman rabbaniyun da ahbar shi ne mana bi mastofin wanda aka ba su gani shi amma shi ƙur'ani Allah ne ya ɗauki gaban gabaran kare shi ku ba ne ayar inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu suratul hijr aya ta tara mu muka saukar da qur'ani kuma za mu kare shi to amma nasu littattafin Allah ce bi mastofiru abinda aka ba su gadi shi sai suka fashta sama nan kalila sai a sayar da shi a canza akwai wanda hatta ma sukan ba shi tikitin shiga aljanna to sai irin wannan mummunan abu sai shigo wa musulmi da sunan akwai wasu sufaye ko kaza kaza har mutum a iya ba shi aljanna a cikin al'ummar musulmi shi kuma musulunci dole ne ya tafi yanda ya zo daga annabin Allah in kana son zama lafiya ka bar shi yanda Allah ya aiko domin ka zo da sabon abu kana tumar annabi ya ɓoye ki shi ne maganar ka duk ma'aikata da ka je za su to ga dokokinmu ka bar yadda doka ta ce kuma za ka yadda ka bi musulunci ne shi ba shi da gata sai ka canza da ra'ayinka kuma ka ce kana son ka zauna lafiya ba a haka hmm? kai ka sani a jikinka inda Allah ya tsara a saka loma ina ne ko rami hanci shi rami hanci ba rami bane ba rami bane baki ba rami bane to ka jarraba sa hanci ba abinci in ka ga abinci ta hanci to kuma an kai wani rashin lafiya kenan ashe tsarin shi in ka ce za ka kauce daga tsarin Allah shi ke ana ba ku misali ne a jikinka sau saboda haka Allah ta'ala ke cewa min kitabillah wanda su aka baiwa wato ainihin gadi aiki na kulawa da littafin Allah baraka wa ta'ala wa kanu alai shuhada kuma su shaidu ne akan cewa su aka ba su hukunci ko nauyin tsarin littafin Allah din nan don haka fala takhshawun nasa ya ku muminai masu gaskiya da kuke da alkitabu sunna kar ku taba jin tsoron mutane wahshawni ku tsorace ni kawai la ilaha illallah an gane ko wala tashtaru bi ayati samanan kalila kar ku dinga sayar da dokoki na da dan tumunin duniya dan doro cha kurkuri hukuncin Allah ya zo ka kauce ka ba da fatawa ga wani mai mulki ko mai kudi wai ran shi ya baci to kai ka bada Allah ne fada ka ce ga abin da Allah ya ce a duk lokacin da malami zai kalli matsayin wani ko girman shi ya sauka daga doron nassi don ran shi ya baci to ya halaka wannan mutum ya halaka wallahi wannan mugun abu ne faɗin gaskiya daban faɗinta kuma ta hanyar hikima ita kuma da amma karka danna gaskiya ita gaskiya kamar mace mai ciki ce mace mai ciki in ce wani nuku zai bayyana su a lokacin da gaskiya ka murɗe ta ga fatawa daidai ka kauce mata za ta yi ta hanya kuma sai Allah ya fallasa ka ashe mace amanar nasoshi ne bayan Allah da kake gaya musu babu wani bawan ka ɗaya cikinsu bayan Allah ne irinka ka iyan da saƙon da ka san shi ne daidai sannan ka jira lada daga obin kar ka yi shayi na sukan wani ko kwaɗayin yaban wani a kun haka Allah ta'ala ce kar ku ji tsoron mutane ku tsorace ne wane ne ni din nan jalla jalalu wala tashtaru bi ayati haka ne samanan kalila sai ce wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun duk wanda bai hukunci ba da abin da Allah ya saukar to waɗannan su ne ba kafirai kun san wannan magana ta zo a mataki uku fa'ulai ka humul kafirun humul fasikun humul zalimun za mu tattara su mu fitar da yadda malamai suka fasalta su daki-daki ko da baya ba insha Allah ta baraka wa ta'ala aya ta gaba inda lokaci وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف نعم والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والأذن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون آية ميلمبا أربعين دبير كينن ديدي تكون من سورة تبير المائدة الله تعالى يتي وكتبنا فيها mun haka ne wa katabna alaihim afwan mun wajabta musu yahudawa da nasara mun shi ne katabna ke kalmar kataba kan zo a ƙur'ani ana nufin wajabtawa kuna da misali kutiba alaikum musliya kutiba alaikum alqisas ma'ana an wajabta mu hmm? Allah ta'ala ya ce wa katabna alaihim mun wajabta musu fiya cikin at-tauran nan annan nafsa bin nafs cewa rai da rai ma'ana duk wanda ya kashe rai a kashe shi ashe kenan dokar ubangiji wanda ya kisa a kashe shi yau kasashen da suka ce sun waye Amerika da turai sai suka ce sun soke dokar wanda ya kashe a kashe shi kajifa to kuma suna da awarcin su mabiya annabi musa da annabi isa ashe asalin dokokin ne suka yi watsi suke sun ko musulmi kuma ku yi watsi shi sa Allah ke cewa waddu law menene yawa suna son ku kafirce kama kafaru fatakununa sawa amma ba ka ba dokar wato life for life dokar qur'ani suka ce a sun aji wannan misali saboda waya za a yi a rasa biyu shi in ya kashe a sake kashe to dokar ubangiji ko ba ka ba to da sunan kansu ya waye shine suka aje dokokin suka ɗauko abin da suke kira ilmaniya secularism ba ruwan ƙasa da addini suna cewa i'tima lillahi lillah wa ma li kaisar li kaisar render unto caesar what is Caesar and unto god what is god Allah daban addini daban abinda suke son musulmi su zama ke kin ku da wannan yasa kuka zamanto abokan gaba a tunanin su misali wai kun zama rigid ko kun kankame ba za ku rayu ba rayuwar mu shi ne tafin mu a lokaci guda za mu shiga kowane irin system mu musuluntar da shi amma a lokaci guda qur'ani shine jagoran in ka same mu aikin customs to mu shine lamba 1 kafin wannan kake a immigration islam dina shi ne namuwa kafin wannan lecturing a ko'ina musulunci shi ne gaba tukun har sai lokacin da muka ƙara fahimtar wannan in ka shiga siyasa musulunci da suka kai siyasa ta maguzanci ta neman kuɗi siyasa a nigeria ta kasu gida biyar farko akwai siyasar kuɗi da neman mukami ita ce kashi 80 cikin dari a siyasar ƙasa duk wanda suka shiga kuɗi da mukami galibin su akwai siyasar kuma kabilanci da yanki akwai siyasar daba aska huka ko babu ne akwai siyasar manufa kuma to ita yar kaɗanci muna kiranta ppp positive political participation ka iska mutum ya shiga gwamnati ba don mukami ba ya ce bari mu haɗin gwiwa da kai rikon ƙwariyar. amma aka samu mukami ba mu bukatar mukami mu dai mun ba muku je ku musu aiki aiki kawai irin wannan baka da ita a Najeriya abinda nake nufi to a siyasa ka musuluntar da ita kuskure ne wani ce mu siyasa kara kawo duk dan siyasan da ya faru wannan wallahi zai yi ridda mun sha faɗin wannan saboda Allah ce qul inna salati wa nusuki wa mahyayi wa mamati liman lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwal muslimin sura ta shida aya 162 komai naka addini arabtum da haka yani Allah ta'ala yake cewa mun rubuta mu cikin at-taura annan nafsa bin nafs wanda ya kashe rai a kashe shi in ya tabbata sannan kuma kisan nan iri uku ne dole mu ɗari sharhi akwai kisa na ganganci to shi ne annafsu bin nafsu annan ganganci ne to ina son ja hankalin waɗanda suke gara motoci a kan titi muna kuma yaba mu hukumar road safety suna ƙoƙari wajen hana haɗarruka Allah ce muke su to amma mutumin da zai zo ya sukwane mota ka ɗauka mota mai malejin gudu 260 ga hanya luwai-luwai kuma ga direba matashi ɗan switch 16 sai ya tsikar mota ya zakuɗe ta yana tafiya a 240 ina za ka ya je ya kashe wani to wannan kisan ganganci ne annafsu bin nafsu ta hau kanka ku daina kiran malami a kar makalla wallahi ina tafiya to shi ne sai na buge azumi nakan ce ba maganar a sai mun fahimci da kake tuki tuku motarka ba taya sadu ka ce ai ba komai wallahi wa na kullu shay'in kadir wai da maka to ya ko kuma kai ka san babu birki amma mutum na tafiya tafiyar da kowa ya san ba matsala ba ne a samu matsala irin yan omu a ƙauyen da kaga an gito maka kan titi ka san haka na faru to kisa na farko kisa na gangan shi ne shine da billah mutum ya dauki abin da ya san in yi amfani da shi za a mutu na biyu sai kisan kure kisan kure na ba ku misalin wata mace anan kuntuna? tuna an ce wata mace ce jika-jika mai kauri kwarai tana da ɗa tana shayar da nono ga ɗanta gata da jiki gata da nauyin bacci garin bacci sai ta danna ɗan nata jariri ta danna shi ya bai ta kururuwa ma har ya mutu tana shayar da ta farka ta sa hannu aka tana ta ihu kan abin da ya faru ta yi kisa ta yi kisa amma na ce ne ko mutum ya ɗauki tsumagiya ya tsala ma wani kuma sai ya mutu tsumagiya bulala da gaskiya ba ta kisa wannan shi ne na biyu to shi wannan maza za ka fi annansu su nan sai dai ka ba da diyar rai diyar nan kuma sai dukkanin ma'abota jini al'aƙila in sun yadda ɗaya in bai gamsu a dakatar sai kowa sannan kuma ka yi azumi kwana 60 a jere na uku kisan da ya yi kama da na ganganci kuma a lokaci guda ya kama da na kure ina misali suka ce misali <clears throat> mutum ne mafarauci irin bindigan nan ta hausa dangon ke cewa harbin ruga sai mutum ya je sai ga ciyawa to sai ya ji motsi a ciyawar kurmi ya ɗauka <laughs> wai mara yaki shi mutum ne ke ba haya kawai sai saki bindiga dawo sai ya ke sanke sai ce ina Allah to shi wannan ba za ka ce na gangance wani kuma ba za ka ce na kure wani menene sunan shi suna kiransa shibhul amdi hmm. in ka kalla ya kama da kure ya kama da ganganci da domin suka ce ah, me yasa bai tsaya ba ta kawai daga jin motsi da ganin sarkin fawa sai miya ce zaki kenan shi da kuskure inda za ka ce ya kama da na kure inda ya san mutum ne da bai haka ba to shi wannan zai ba da diyar raƙumi ɗari kuma kowane raƙumi ya zama to mai ciki eh taguwa mai ciki shi suke kira taglihu diya kama dokokin nan muna amfani da su a astaghfirullah hmm? to amma dai ga abin da Allah ya gaya mana mun wajabta musu a attaura fiya annan nafsa mai kuma ko mace ce karka ce a ai ran mace ba kamar na namiji mace ba rai bace da ya kashe ta kashe shi kuma ya hada da hatta da da aka zudda cike shi in ya kai shekarun busa mai rai to an kisan kai amma aka barar da ciki ba busa rai ba wannan jini ne zuba kawai misali kaga kowanka ba a yi Allah dai ka tsare mu annan nafsa bin nafs wal ayn bil ayn ido in an cire san cire mutum wanda ya kwakulo idan wani shi ma addan ne shi kwakula na shi Allah ce abin da ke cikin attaura kenan al ayn bil ayn haka ne wal anf bil anf hanci hanci wanda ya tumbuke wani hanci shi ma a tumbuke mai nashi dokokin mahalicci wasu haka ne kuwa wani udhuna bil udhun wanda ya balle ma wani kulli kafin ja'irci ya kai ja'irci wanda har zai iya balle kulli akwai wanda kila saboda mugunta suna fada in in ya gatsa ma wani a kulli wallahi ta cire kulli dalili saboda karancin imani a zuci shi ma a samu wani mai garnakakin haƙori ya gatsa ya cire masa kullum kaɗan da na kai shi ne wal'uduna bil'uduna sannan kuma wasin na bisin ne wanda ya cire mana haƙori shi ma a cire mai na shi haƙori waljuru haƙisa amma rauni sai a yi ƙisa rauni to ku duba dokokin da ke cikin a taurakiyar yanzu duk sun ɓace babu su sun aje gefe sun kawo muku dokoki constitution wane ne wane ne human right universal declaration of human shi ne suke son duk musulmi su aji littafin su ai zai yi na yadda dokokin nan alkali ke da iko to amma ai a gidanka za ka aiwatar da ƙor'anin ka ko yanzu ka na ka tara yayanka kake karanta musu to kuma da hankali kisan kai ba kyau domin wannan zai musu tasiri nan gaba cikin muna raba bai na mana maganin hadarin kisan kai kaza kaza kaga ka ce su kenan ya zama haske gare su wannan duniya mai cike da faɗi tashi sabat ta juyata araftum sai Allah ta'ala ce me faman tasaddaqa bihi fa huwa kafaratun la wanda saddaka ya yafi an cire mai hakuri to wallahi na yafi yayi sadaka balle mai hakurin da aka yi ya kamata ya rama ce wallahi na yafi alƙali baka ta dole san me haƙi ya ce to haka zai zama kafara gare shi shi wanda ya yafi zunubansa sai Allah ya ce duk na shari la ilaha illallah an gane ko wa man lam yahkum bima anzal wanda duk bai hukunci da abinda Allah ya saukar ba to fa ulaika humuz zalimun humul kafirun humuz zalimun humul fasiqun wannan sune azzalimai بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل قيامنا اللهم اجعلنا بررا كرم العظيم اللهم من علينا بالهداية اللهم إنك عفو تحب الأفو فأفو عنا يا الله يا رحمن يا ستير يا حنان يا منان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم